taron kaddamar da cibiyar binciken ya sami halartar masana alkinta muhalli da kuma kungiyoyin masu rajin kare muhalli a ciki da kuma wajen jihar Bauchi. Malam Sama'ila Bima shine shugaban kungiyar Jewel Environmental Initiative a Nigeria Ya tsokaci kan yadda yanayin muhalli yake a shiyar arewa maso gabas da kuma dalilan da yake kai ga jiha ta zama mai tsafta. Kamar yadda ka sani dai mu yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda daga kunshi jihohi shida muna cikin matsala na jawowa babu abin da ya fi muni irin yawan sare-saren bishiyoyi da muke fama da shi musamman yanzu in ka dauki jihohi biyu wanda suka fi fuskantar wannan abin shine jihar borno da jihar yobe menene ma'aunin cewa akwai tsafta a wannan jiha irin wannan harka tsafta na muhalli abin da zai ma'aunin da zai nuna maka shine ka zaga gari na ɗaya tukunna magudanan lura da shi ba wai tsafta na titi ba dole ne sai ka lura da tsafta na muhallin gaba daya ka duba na titin ka duba na magudanar ruwan ka duba na angwanni sharan nan babar al'umma suna zubar da shi barkatai ba bisa ga'ida ba babar su kuma suna zuba a lambatun magudanar ruwa ba babar su kuma suna zuba shi a wuraren da zai kwaɓe ya zama ya zama yana kawo musu cututtuka ba ruwan da zai fito daga gidaje ma idan ya fito ba a tsaftace shi ba ba masa lambatun da ya hana shi eh, eh, eh, kyankyasan sauro wanda zai kawo mutane zazzabin cizon sauro ba to lalle ba samu ba samu tsafta ba amma in aka tsara wayannan wuraren duka aka same shi da tsafta to lalle jiha ta cika mai tsafta kuma ta cika da gyaran wurin da za a sa ta cewa tana da tsafta din. Gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi, an karrama shi sabili da wannan fice da yi kan batun tsaftar muhalli. Ya ce wannan karama ta al'ummar jihar Bauchi ne sannan ya fara ne da bayyana matsayin yadda tsabtar muhalli yake kafin hawansa kujerar mulki. Kowa ya san yadda jihar Bauchi take ba kawai babban birnin Bauchi ba har sauran garuruwa da ƙananan hukumomi yadda datti da kuma ah, sauran abubuwa na muhalli ya dame mu. Yanzu kun ga abin da ake ciki har ma majalisar ɗinkin duniya ta zo ta ba mu kyauta mun yi wannan wajen bincike wanda zai kasance yau wa'yansu kungiyoyi da suka zo na majalisar ɗinkin duniya yawancinsu babu abauci amma ga sun dawo har sun zo sun ba mu kyauta to wannan kyauta da kuma nuni da aka mana ba wa mu aka yi wa jihar Bauchi ne yanzu ya kasance ko ma muhalli ma kungiyar masu tantance abincin da za a ce wato NAFDAC suna iya ba su dama su yi wayannan bincike kuma kaga za su dinga samun kuɗin shiga sai dai kuma domin sanin yadda na'urar kimiyyar binciken yanayin za ta yi aiki na nemi ƙarin bayani daga bakin darakta janar a hukumar kare muhalli na jihar Bauchi Dr. Ibrahim Umar ga abin da ya ce cibiya ce ta bincike wadda mun san shi muhalli yana da ruwa yana da ƙasa yana da tsirrai sannan akwai iska wannan su ne manyan abubuwan da suka haɗu suka yi muhalli a zaman lafiyansu ko tabbatar da tsaftar waɗannan abubuwa guda hudu shine zaman lafiyan al'umma ba a iya sanin cewa suna lafiya kuma su ma sai an gwada su jiki ne da su kamar ka ce mutum ne mai rai to saboda haka lokacin da ka shaki iska ka ji wari ba a san warin menene ba akwai bukatan aje a tabbatar cewa me da me a ciki saboda haka wannan cibiya za ta zama hanya wuri cibiya ce ta ilmantarwa cibiya ce ta warware matsaloli sannan cibiya ce ta bincike Abdulwahab Muhammad Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya